Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara da noman da dalal da kuma niyya murya Arewa. a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsar ranar Alhamis bakwai ga watan Maris 2019. Bayan labaran duniya za ku ji cewa jam'iyyar PDP a jihar Plateau ta zargi jam'iyyar APC mai mulkin jihar da ƙoƙarin yin magudin zaɓen gwamna da za a yi a ranar Asabar zargin da APC ta musanta. Sannan Sulan mini Barma zai shigo da shirin na kasa Har ila yau muna tafa da sharhin jaridin Ghana sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji daɗi ba idan ya tabbata cewa kore ta Arewa na sake gina makaman rokoki kamar yadda rahotanni ke nunawa. kwanaki kaɗan da suka gabata shugaba trump ya yi ta cika baki cewa suna da kyakkyawar dangantaka da takwarar aikinsa shugaba kim jong-un majiyoyi da dama sun rawaito cewa koriya ta arewan ta farfado da wata tashar harba makaman nukiliya wacce ta fara rusawa bayan alkawarin da ta yi a taron da suka yi da trump a singapore a bara wani shiri da ake kira tat north wanda ya mai da hankali kan koriya ta arewan ya ce hotunan tauraron dan adam sun nuna cewa an sake gina dakalin da ake harba makaman a tashar nan da ake kira tonchan ri a tsakanin ranakun 16 ga watan fabrairu da kuma biyu ga watan na maris wata cibiyar nazarin dabarun hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ta csis ita ma ta tabbatar da cewa an farfado da tashar harba makaman nukiliyan a kore ta arewan tsohon lauyan shugaba trump michael cohen ya sake ba da shaida a karo na hudu a gaban wani kwamitin majalisar dokokin amurka a jiya laraba inda ya rika amsa tambayoyi kan tsawon shekaru da ya kwashe yana yi wa shugaba trump hidima a baya cohen ya taba cewa shi dan gani kashenin shugaba trump ne amma bayan da ya jiya wa shugaban baya yan majalisar dokoki na binciken sa kan irin rawar da ya taka wajen taimakawa trump zama shugaban amurka na 45 sai dai a martanin da ya mayar ga binciken da 'yan democrat suke jagoranta a majalisar wakilai shugaba trump ya koda gwamnatinsa No administration has done in its first two years what the Trump administration has done ya ce babu wata gwamnati da ta yi wato abin da muka yi cikin shekaru biyunmu na farko abin da 'yan demokura suka kasa yi dadi shi shine sun sha kaye a zaben 2016 daga cikin batutuwan da aka fi mai da hankali a tambayoyin da aka yi wa cohen akwai batun kudaden toshiyar baki na dala dubu ɗari biyu da tamanin da shi kohen ɗin ya biya ko ya shirya aka biya wasu mata biyu masu harkar shirya fina-finan da hotunan batsa gabanin zaɓe domin su yi shiru da bakin su kan wata hulɗa ta lalata da suka yi tsakanin su da shugaba trump sama da shekaru goma da suka wuce. gwamnatin venezuela ta ba jakadin kasar jamus umarnin ya fice da kasar saboda goyon baya da yake baiwa shugaban 'yan adawa wan guaido wanda ke takaddama da shugaba nicolas maduro kan jagorancin kasar gwamnatin ta venezuela ta ba jakada daniel crina sawo'i 48 ya bar kasar saboda abin da ta kira katsalandan din da yake yi a harkokin cikin gidan kasar ta venezuela umarnin korar jakadan na jamus na zuwa ne bayan da crina ya haɗu da guaido a filin tashin jirage na caracas a ranar litinin a lokacin da shi gwaidan ya koma kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta yi gargaɗi kan yadda ake samun karuwar rashin daidaito a fannin mu'amala tattalin arziki siyasa da kuma yadda ake samun rashin zaman lafiya a sassan duniya bachelet ta zayyana waɗannan matsaloli ne yayin wani jawabi da ta gabatar a gaban majalisar hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a geneva ta kara da cewa a duk kasashen duniya masu arziki da aka san haka akwai matsaloli na rashin daidaito a fannin samun kudaden shiga a tsakanin jama'a da rashin adalci da kuma karancin cin gajiyar haƙoƙin bil'adama tana mai cewa ɗaukan matakan magance wannan waɗannan matsaloli za su taimaka wajen shawo kan koke-koke da tashin hankalin da ake samu a sassan duniya bachelet ta kuma ambaci sudan zimbabwe haiti venezuela faransa nicaragua da kuma yankin falasɗinawa a jiran yankunan da tauye haƙƙin bil'adama ke sa jami'an tsaro su ci zarafin masu zanga-zanga a karan farko hukumar da ke kula da binciken sararin samani ta nasa a nan amurka za ta tura wata tawagar matuka jirgin sama janati da ke ɗauke da zallan mata zuwa sararin samaniyar mai magana da yawun hukumar ta faɗa wa gidan talabijin na cnn a jiya laraba cewa an saka ranar 29 ga watan nan na maris a matsayin ranar da tawagar za ta tashi wacce ke ɗauke da zallan mata matan sun hada da anne mclean da christina koch baya ga matan biyu wata mace ta uku wacce ya kasa canada ce wato flight controller christian fasiol za ta zauna a cibiyar kula da jirgin na sama jannati da ke houston jihar texas inda za ta rika taimaka musu yayin da za su yi wannan tafiya da za su kwashe sawa'i bakwai suna yi kafin su kai. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara rahotannin ne daga jihar Filatan Najeriya. inda jam'iyyar pdp a jihar ta zargi jam'iyyar apc mai mulkin jihar da kokarin yin magudin a zaben gwamna da na 'yan majalisun dokokin jihar da za a yi a ranar asabar ko da yake jam'iyyar apc ta musanta zargin ga wakiliyarmu zainab babaji da cikakken rahoton daga jos Jami'iyyar PDP a jihar Plateau ta zargi abokiyar hamayyarta ta APC da shirin gudanar da magudi a zaben gwamna da za a gudanar ranar Asabar. Shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau Damishi Sango a taron manema labarai da ya kira ya ce sun sami bayanai da ke nuni da cewa jam'iyyar APC na neman hada baki da babban bankin Najeriya da ke nan Jos don kwashe kayayyakin zabe da shugaban bankin ya ki amincewa. Nan ana kokari a yi coge ba na magana ko ce muna ga akwai alaman da APC suna wani kawance da hukumar zabe wanda har yanzu ba gane ba shi sabna su musulna ba duniya. domin kowa wanda yake ce farka misali kamar yanzu muna ji wai wai wai wai shi gwamnan ah, na babban manaja na central bank na nan kamar yanzu ma haka an kama shi domin ya ki ibada a ah, kayan zabe wa su apc sun ji a tsirince a boye suna so su karba amma ya ce shi din nan zai yi gaskiya su kuma ba sa son gaskiya kowane mataki jam'iyyar pdp za ta ɗauka? a to wani matakin zai biyo ban damu ku jarida ku gaya duniya yanzu dai mun ci zabe a plato mun ma da rata to wani dalilin za ba duniya yawa ce kuma ba mu ci zaben gwamna ba shugaban jam'iyyar pdp kenan a nan jihar plateau damishi sango a bangare guda kuwa sakataren jam'iyyar apc a jihar plateau alhaji bashir musa sati ya ce jam'iyyar ta pdp na shure-shure ne da baya hana mutuwa ba wannan karan suka fara faɗa ba shugaban su ma Atiku Abubakar yana cewa an yi magudi kuna da ƙwarin gwiwan cewa za ku kai labari kuwa zaɓe mai zuwa musamman na gwamna ai yanzu ne ma kwarin gwiwar mu ya kara tabbata ina tabbatar maka za a yi faɗan ƙarshe ne faɗan raba raini su suna ganin cewa sun yi wannan sun samu gara basa na gaban shine zai tabbatar mana wane ne yake kan gaba a lokacin da aka wancan zaben ma da aka yi na 2015 ba haka aka yi ba suka tsinke a gaba suna ta gudu su ga sun ga sun yi nasara a na shugaban kasa da aka zo na gwamna kuwa ba su ma sha ɗin ba to yanzu ma ai abin da zai faru kenan cikin yardar Allah Mai ba gwamnan jihar Filato shawara kan harkokin ma'aikata Jibrin Bancir ya ce al'ummar jihar Filato dai yanzu sai san barka suke. Mu a Filato State yanzu nan ba ba abin da mu ce banda tafawa domin kwalliya ta biya kudin sabulu. Shi gwamnan mu eh, Irato da bakola long ya ya ma ma'aikata abin da ya kamata da ya to aika sannan dai ana nan ana zama daddadar amma yanzu kuma kowa ya san cewa eh hankali ya dan kwanta ana walwala ana harkoki ana cuɗanya da juna kowa ya koma jiki shi jari tsari yana tafiya daidai irin abubuwan da ake so kenan a kasa saboda haka mu kira muke a bayan wannan gwamnati nan zuwa nan asabar don a samu a ci gaba da wani ayyukoki da aka fara jami'iyun na pdp da apc a jihar plateau dai na ta kallon hadirin kaji da cakunar juna gabanin zaben gwamna da 'yan majalisun dokokin jiha da za a gudanar cikin kwanaki biyu masu zuwa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Madalla a gaida Zainab Babaji, to daga jihar Filato bari mu leƙa jihar Naija inda rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta samu nasarar cafke mutane goma a lokacin zaben shugaban ƙasa da ya gabata bisa zargin aikata laifuka daban-daban ciki har da na satar akwatin zaɓe. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. Rundunar 'yan sandan jihar Niger a Najeriya ta ce mutane goma ne ta samu nasarar cafkewa akan zargin aikata laifuffuka daban-daban da suka hada da nasatar akwatin zaɓe a lokacin da aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a jihar. A wani taron manema labarai, kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Alhaji Ibrahim Sabo ya ce yanzu haka ma sun riga sun miƙa mutanen ga ofishin Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke Abuja. sannan ya ce sun yi shiri da suka hada da na ƙara zuba jami'an tsaro a lokacin zaben gwamna da na 'yan majalisu da za a gudanar a ranar asabar dinnan mai zuwa kuma wuraren da ake zato za a samu dan barazanan security a wannan wurare domin tanadi mun samu 'yan sandan da za a kai su wannan wurare saboda kuma a shirin muke duk wanda ke son da hankali to a gaskiya doka za ta yi aiki a kansa a halin da aka ciki dai 'yan siyasa sun matsa kaimi wajen yakin neman ƙuri'un jama'a al'amarin da ya sa ma jam'iyyar apc mai mulki a jihar niger ta yi nasarar karɓar wasu 'ya'yan jam'iyyun adawa har guda 23 a ranar laraban nan muhammad baba karshi tukur da ya bar jam'iyyar adawa ta dpp shine jagoransu ga kuma abin da yake cewa mu 22 yanzu aka samu yan takarar gwamna kowace jam'iyya ko dai a'a jam'iyyu ne kawai yan takarar gwamna mutum biyu ne muka samu sauran dama ba su da yan takarar gwamna jam'iyya da wace jam'iyya akwai SDP da kuma PRP To sai dai dan takarar gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ADP Honorable Isa Kawo ya ce waɗanda suka yi mabaya'a ga jam'iyyar ta apc sun riga sun makara a yanzu haka abin ta makara duk wanda yake neman ci gaban kasa ko ci gaban jiha ko karamar hukuma ko wani bangaren gwamnati a yanzu haka ba su da tunanin ci gaban jihar nan sun riga sun makara apc dai ta ce ba ta da wata fargaba na cin zaben mai zuwa in ji shugaban jam'iyyar apc a jihar naija injiniya muhammad imam mu ba mu taba fargaba ba saboda na tsari yadda muke da tsarin mu mun tabbata wannan kuri'a za mu same ta amma za kun ce mutum na da kyau ya kara da wanka to wanka ne muke karawa yanzu nan haka a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya fata dai a nan shine a yi zaben lafiya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na. Ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na. Ubangida Motar zuciya da ba ta tserarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa. gidana da Madalla a gaida alan waka. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe biyu da minti goma sha hudu na dare ga Sulaimu Barma da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkanku da yau barkanmu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke zantawa akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Sule Mumuni Barma ne ke jan akalar shirin na yau tare da gudunmuwar abokan aiki. Zabaya ko kuma albinos na daga cikin mutanen da masana suka saka a sahun nakasassu a sakamakon tawayar da suke da ita mai nasaba da yanayin fatar jikinsu. Sabili kenan shirin na kasa ba kasawa ba a wannan karan ke duba halin da zabaya ke ciki a jamhuriyar Nijar. inda aka samu kafuwar wata kungiyar zabaya da nufin tunkarar matsalolin da ke addabar masu dauke da irin wannan larura. Ku biyo mu don jin hirar da muka yi da Zainabu Saidu maga takardar wannan kungiya wacce ta fara da yi min bayani a kan halin rayuwar zabaya musamman a wannan lokaci na yanayin zafi. za mu iya cewa dai halin da eh, ba kyawun gani tun da yanzu da kuma kun ga wata da muka gani kin gari yau muka gani ta ita ma eh, duk bakin na ta kuraje ne tun da niger ba eh, niger mu duka mun san gari ne wanda kamar in an ce lokacin marsa haka akwai zahi sosai to zahin nan ne muna so a kula da mu sosai in babu kulawa shine ke sa jikin ya yi wani ja kuma daga baya akwai kuraje ga jikin kuma wasu ya kai su ma ga abin ga kansar daga baya sai mutuwa wato dai kamar zahi yana haddasa wa jikin zabaya iloli da dama Allah suna rashin lahiya tunda zahin nan yana damu su balle in rana ya bige su haka nan da nan kun ga abin ga fata sai ya yi wani ja haka daga baya ya yi kuraje ruwa ne yake sawa daga kurajen nan sun hashe he ya zama wani abu za ku ga wasu abubuwa bakake bisa fata to su ne ke sawa wata kansar inda ake abin ga to akwai mai inda ake shawawa to mai in ba kowa ke da daman sayan mai in nan ba tunda karamin mai in ma jika goma sha uku yake. Ya zamantakewa take tsakanin ku zabaya da kuma sauran al'umma a gari a gidaje haka ko zuwa wurin aiki? To, wannan kai sai hakuri dai tunda akwai masu ganewa cewa mutane dai ne musu mu suke kenan ne ya kisa don mi za mu musu wani wari haka amma akwai wasu dai sai hakuri dai tunda daga gani ma an san da kamar suna gwada kyaman da wasu abubuwa da kaman babu kyawa abin ga wata ran kai da kanka kai da adana kasa ma an kana zamni he wata ran kana tunani ma wata ran kuka ma yake saka tunda tambaya kanka kace wai mine ne ni da ni aka aka aka halicce na haka da har mutane suna kiyamata. wallahi akwai damuwa ka ga mutane haka ga mutane a ce kai kadai aka aka an bar ka baya kai kadai babu dadi na lura kamar galibin ku waɗanda muka tarro a nan eh, ofishin kungiyar ku Eh, sun yi karatu na boko eh, shin ya za ku iya tuna lokacin da kuke karatu ya zamantakewa take tsakaninku da abokanku a aji haka ko kuma ma su malamanku masu baku karatu kusa mutum mai nakasa kamar ta zabaya haka yana da matsalolin abun ga idanuwa kamar in ba kusan abun ga in tablo ne aka sa ka baka iya ganin abin da aka rubuta kamar wanda aka sa habba ya haka bai iya ganin balle ya rubuta abin da aka sa to malaman sai daga bayan gani suka fara ganewa da cewa muna da irin matsalolin nan tun da harin su ba san ya ne za a yi ba ya kaga an dauke abin ga inda zaba ya an sa shi har baya to bai iya gani shi ke sawa sauran duka sun bar lakwal tun ba su kai klas abin ga biyar haka suke bar lakwal to sai daga baya tun da wannan watan da ya wuce ma mun samu mun yi abin ga kamar mun yi wayan kai ma abun ga malamai mun samu malaman na abun ga makarantar goma sha biyu muka shirya musu taron muka musu wayan kai bisa in kana da yaro haka cikin class in ka zabaya ya ne ya kamata ka mishi dan ya samu shi ma ya karatu kamar sauran yara mm. tunda akwai wasu malaman da suka ce mumu yaran da akin klas din su kama abokan nashi in suna zamna haka wai fatan ne suke kama suna abun gadon su ga in jini ya hutowa ya ne to kun ga wanga duka masaloli ne da muke tahiya tare da su kuma mata akwai mata ku gane su haka ga kyawu ga komai a can ma ake ba a arman su tun da in an arme su zabaya za su aihuwa menene kaza da kaza wannan duka matsaloli ne na muke tahiya tare da su kamar mutane na da jahilci akan cewar idan suka auri zabaya ba wai dole ba ne zabaya za su haifa wallahi mutane suna da abun ga tun da wa'anda duka muka ga suka yi aure sai da aka samu matsalar nan sannan za a yi arma sai a ce in ka arme ta mine za ta aihuwa ba ta samu bakan ɗawa wallahi ta za ta aihuwa kuma matsala ne za ta bata mu sunan abun ga famin mu duka wannan muna jin su kullum jin su muke yi kuma ba haka bane wadda kuka ga yanzu ga da take zamna nan ga kun ga diyar da a gare ta baka ce ni da kaina ɗana da na aiha baki ne wagga da kuke gan tsaye nan ga ita ma tana da ɗa'a uku gudan yara su biyun suna na duka bakake ne to kenan wannan jahilci ne mutane su hidda wannan kikin kansu ba a cewa kamar in ka auri zabaya dole ne ka aihi zabaya kuma ba a cewa kamar ka auri gurguwa a ce abin ga ɗan da zata auha gurgu ne ba haka nan ba ne allah shi ke halitta yadda ya ga dama Allah shi yake yi kuma shi ya kaɗai ya san mine ne yake wasu abubuwa kenan in ka ce baka yarda da zabaya ba baka yarda a armu zabaya kenan baka yarda da ikon Allah ba kenan wannan jahilcin muna so mutane su gane da cewa mu ma mutane ne kamar kowa bai kamata a gwada mun kiyama ma a ce a ba a kamata a arme mu ba a kamata a zamna da mu ba a kamata a ci tuwo waje guda da mu ba kuma ba a cewa in ka sa hannu guda kicin kwano ka ci tuwo da zabaya za a sa ka koma zabaya ba a cewa ka kwanta tare da zabaya za a ce a a kahin sahiya ta waye kai ma ka koma ya a'a su ma kan mutane ne kamar kowa allah ne san don ne ya sa haka nan. Eh, ana baku dama a nan nijar wajen neman aiki kamar ba a kyamatar ku saboda kuna ya watakila a ringa eh, yawo da hankalin ko kuma kwata-kwata a rufe muku kofofi wajen neman aiki yi. wallahi ni wanga maganan zan iya ma abun ga shi daidaita shi da abun ga ina da na gani tunda formation ne na yi na secretariat da na ida to wasu avoka ne suke neman kamar suna neman abin ga secretar haka suka, suka kirayi wajen abin ga makarantar mu suka ce a aika musu wanda take da kwarewa a aika musu lambanta su kira ta suna neman secretar gaugawa ne suke sai aka aika musu lambata ni da ya kirawo ne a wayan house zankin salar ma mun yi ya ce eh, sai ne zai yi turwa ya ce zai bani kaza bayan turwa sai a kara mini ni ce mishi to ya ce to yana jira na karye goma sha ɗaya na rana da ni je to kawai daga gani na he ya fara canza kamar hawainiya yana wani kala-kala yana ce o oh, nan ga abun ga ba shi kaɗai yake aiki nan ba Eh, su uku ne biyun sun tahi doso mission ba su dawo ba sai sun dawo zai musu zancen in an yi zancen sannan za a kira wani ni tun nan ne hankali na dawo ni ce hey wanga ni ce dan saboda ya ga a nake ne to ni tahi na zamna an yi abun ga da ran juma'a ne na tahi na ga an yi samudi dimash bai kirawo ni ba ni ce to bari in kirawo shi in jiya ne kawai da na kirawo shi ya ce o oh, har yanzu ba su dawo ba oh, in jiraye da ya ziya ga ya ne zai yi kan ma in kirawo shi shi zai kira na da kanshi to har yanzu bisa wannan ne nake bai kirawo ba to masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin na yau da fatan za a kasance da mu a makon gobe don cin ci gaban hirar da muka yi da sakatariyar kungiyar zabaya ta jamhuriyar Nijar Zainabu Saidu ma'aikaciya a wani gidan rediyo mai zaman kansa da ke birnin Yamai. a madadin ta da abokan aiki na sashen hausa na muryar amurka ni sulaimu muni barma ke ce da ku salamu alaikum madalla a gaida sule yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun ghana Za mu so sharhin jaridun na yau ne da jaridar Daily guy Wacce babban labarinta shine shirin nan na katin Ghana kudinsa ne dala miliyan 122 hukumar 'yan ƙasa na nia a takaice ce ta nace akan haka hukumar tabbatar da katin 'yan ƙasa ta nace cewar kuɗin shirin katin nan ganaka da mai rudani ne dala miliyan 124 amma ba dala biliyan 1.2 da babban jam'iyyar adawa national democratic congress ke yayatawa ba wannan ya biyo rahoton rahotanni da 'yan jarida suka ruwaito shugaban marasa jayi a majalisar dokoki haruna idris na zargin hukumar da ƙara kuɗin wannan aiki ita kuwa jaridar daily graphic ta ruwaito wannan labarin ne a kufa ado ya jinjina wasu president osai da kasancewar ta jami'ar da tafi duk saura na majalisar ɗinkin duniya jaridar ta ce shugaba a kufa ado ya jinjina wa miss phyllis ama tabuwa osai da canye wannan kyauta jami'ar 'yan sanda mace na majalisar ɗinkin duniya sai kuma wannan labarin har yau daga jaridar ta graphic za mu kare 'yancinmu da jininmu na ƙarshe shugaba kufa ya faɗi haka yana mai nanata wannan huruci da dr kwame nkuruma ya yi yayin samun independent ghana cewar a ƙarshe jihadin ta kawo ƙarshe kenan ƙasar ghana kasar ku da kuke so ta samu 'yanci har illa masha Allahu sa'an nan ya kara da cewar za mu kare 'yancinmu da jininmu na ƙarshe. Shugaba Kufa Ado ya yi wannan hurci ne yayin da yake gabatar da jawabi a ranar bikin cika shekaru 62 na samun 'yancin kai a babban birnin jihar Arewaci. Ridwan Allah ba Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwan, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum sashen Hausa BOE Amerika. Mai magana Alhaji Buba Illela wadda ta Sokoto State Najeriya. Yana kira ga jama'ar jihar Sokoto. Ku zaɓi wanda zai muku aiki ba wanda bai muku aiki ba. sannan in yan pdp sun kama da kuɗi sun kama kuɗi an shi kuɗi kuɗin kula da an ka kawo musu na allocation don da aka kawo musu shekara hudu ba sai aiki ba sun ka koyi da haka kowa an shi kuɗin nan kuma gab ku zaɓe su ku zaɓe iya apc na gode ni na nan yabu ba illela wata ta kuɗi state najeriya assalamu alaikum voa hausa mai magana muhammad yaro daga adizo kifi jihar oyo ina so in yi ka takaici na ga hukuncin kotun karafa da ya yi to sani dan ladi kan kufa da addu'a wannan da akwai ladin pdp a ciki kawai a zai baka salamu alaikum biyu a yawansa mai magana mana ibrahim sun yi ka odubo a nan karamin kuma zama a tsarin yankin najeriya na jikin kuma ina bara ga addu'a ga kuma manyan malamai na duniya da na najeriya gaba daya da su mu da addu'a wannan zaɓe da muka gabata na wajen da yan majalisu ubangiji Allah ka a zaɓi lafiya a tare lafiya kamar da aka naya shugaban ƙasa ubangiji Allah ka a lafiya a tare lafiya. Kafin mu karkare ga takaitattun labaru. shugaban amurka donald trump ya ce sam ba zai ji daɗi ba idan ya tabbata cewa koriya ta arewa na sake gina makaman rokoki kamar yadda rahotanni ke nunawa kwanaki kaɗan da suka gabata shugaba trump ya yi ta cika baki cewa suna da kyakkyawan dangantaka da takwarar aikinsa kim jong-un majiyoyi da dama sun rawaito cewa koriya ta arewan ta farfado da wata tashar harba makaman nukiliyanta wacce ta fara rusawa bayan alkawarin da ta yi a taron da aka yi da trump a singapore a bara tsohon lauyan shugaban shugaba trump wato michael cohen ya sake bada shaida a karo na hudu a gaban wani kwamitin majalisar dokokin amurka a jiya laraba inda ya rika amsa tambayoyi kan tsawon shekarun da ya kwashe yana yi wa shugaba trump hidima a baya kohan ya taba cewa shi dan gani kashenin shugaba trump ne amma bayan da ya jiya wa shugaban baya yan majalisar dokokin na binciken sa kan irin rawar da ya taka wajen taimakawa trump zama shugaban amurka na 45 masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na hawa umar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya karanto mana labarai da kuma solomon abo da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau daryl smith ni muhammad hafiz baballa ke cewa sai an jima.